yanzu da muke magana daren lahadi ne da ya daidai da daren goma ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da uku ga watan march shekara ta 2012 wannan shi ne kasan na 236 da bakwai 237 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamul bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi ba su manta ba an kammala karatu a cikin kitabu sahawi dangane da al'amuran da suka shafi hukunce-hukuncen rafkanuwa a sallah bayan an yi karatu dangane da kitabul a'mali wato matattarar da ke bayyana ko kitabul amali fi salah wasu ayyuka na sallah waɗanda mutane kan yi amma asali babu su a cikin sallah imam al-bukhari sai ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul janaizi babun fil janaizi wa man qala wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah wa qila li wahab ibn munabbih alaysa miftahul janna la ilaha illa Allah qala bala walakin laisa miftahun illa walahu asnanun fa in ji'ta bi miftahin laysa lahu asnanun fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futiha lak wa illa lam yuftah laka Bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. kitabul jana'izi matattarar al'amuran gawa hukunce-hukuncen gawa to ibn hajirin anan da ya kawo bismillah nan sai ce kazalil usaili kazalil usaili wa abil daga cikin almajiran bukhari waɗanda suka ruwaito wannan littafi a wurin shi haka almajirin shi usaili da abul haka suka ruwaito cewa ya fara da bismillah wal basmala min al asli don haka basmala ɗin akwai ta a asalin inda bukhari ya rubutu bukhari ya tabbatar da wannan bismillahir rahmanir rahim wali karimatu wata almajirar bukhari kuma da ta ruwaito wannan littafi mai suna malama karimatu mace kenan kallabi tsakanin rauna cikin almajiran bukhari da suka ruwaito wannan littafi kaf ita kadai ce mace karimatu babun fil jana'izi ita kuwa da aka zo kawai sai aka ga babun fil jana'izi babu bismillahir rahmanir rahim babu kitabul jana'iz anata riwayar wa kaza li abi zarr haka al imam abu zarr al majirin bukhari ne ba abu sahabi ba wani abu zarr al majirin bukhari ne shi ma haka aka samu cewa babun fil jana'izi lakin bi hasfi bab sai dai kuma a tashi riwayar ta shi abu zarr babu ma babu sai dai kawai ainihin wato fil jana'izi haka aka gani fil jana'izi jama'a kun ji mala yace wal jana'iz ita kalmar jana'iz bi fatihil jim la ghair jimun din ane mai fataha a ce jana'iz ba a cewa jina'iz ba a cewa juna'iz sai dai ja jana'iz fataha kawai ake yi bai halatta a yi wani wasali ba jam'u jinaza to jam'i ne na jinaza janaza bilfatihi, fatihi wal kasri lughatani idan aka zo mufradi to a mufradi za a iya cewa janaza za kuma iya cewa jinaza a mufradi amma aka zo jam'i fa janaza kawai ku kiyaye jana'iz jana'iz a jam'i amma a mufradi za ka iya cewa janaza za ka iya cewa jinaza jin karami din kai mishi kasara malayin ce duk waɗannan luggogi guda biyu malamai sun amintu da su ƙala ibn kutaiba wa jama'a al'imamu ibn kutaiba ta da shi da wasu malamai suka ce alkasar afsa amma wajen mufradi in za ka faɗi kalmar ƙwaya ɗaya to ka yi kasara ya fi fasaha ka ce jinaza ya fi fasaha wakila wasu malaman kuma sai suka ce a'a ga yadda abin yake bil kasri lin idan aka ce aljinaza to ana nufin makara wa bil in kuwa aka ce janaza fa to lil ita gawar wasu malaman haka suka tantance in an ce jinaza jinaza to makara idan ku aka ce janaza to suka ce gawa kenan wa qalu amma su waɗannan malaman sai suka ce sai dai kuma la yuqalu na'shun ita makara ba a ce mata na'ash illa idza kana alaihi almayyit sai da sai in akwai gawa a kanta idan akwai gawa a kanta sai a ce mata na'ash idan babu gawa a kanta sai a kira ta jinaza kun ji fa jama'a larabci shi yake da wannan albarkar jama'a shi yasa Allah ya ɗauki alkur'ani ya saka a cikin shi saboda Alƙur'ani yana da faɗin ma'anoni to sai an samu yare wanda yake da albarkar ma'anoni ya zama buhun ɗaukan wannan saƙon haka larabci ya dace tambihun malam yace ga wata fadakarwa. awrad al-musannif wa ghayruhu kitabul janaizi bayna as-salati waz-zaka lita'alluqiha lita'alluqiha bihima Malam ya kawo babin jana'iza a tsakankanin babin sallah da babin zakka kun ganin mun gama karatu ne game da duk abin da ya shafi sallah yanzu za a shiga karatu ne game da zakka to amma sai malam ya kawo jana'iza a tsakaninsu me yasa malam yi haka sai malam yake cewa da shi bukhari da waɗansu malamai haka suka yi dalilin yin haka shine saboda alaƙar da sallah ke da ita da mamaci da alaƙar da zakka take da ita ga mamaci ina ne alakar kaga dai gawa tana buƙatar sallah hasali sallah ita ce a ba mafi girma wadda gawa take buƙata domin neman gafara ne addu'a ce to don haka sai imam bukhari da ya ƙara shekarantar da mu game da sallah sai ya ce to ga babin jana'iza gawa tana buƙatar sallah tana buƙatar addu'a to sannan zakka kuma ma'anarta ita ce tsarkakewa to dukkanin mamaci kuma yana neman Allah ya tsarkake shi daga zunuban shi to don haka sai bukhari da shi da sauran malamai sukan kawo sallah sai kuma su ce jana'iza sannan sai su ce zakka don a nuna shi mamaci yana tsakanin addu'a da neman tsarkakewa ne ina fata an gani ولأن الذي au wali annan ولأن ya min ghaslin wa takfinin malam yace kuma har wa yau ai irin abubuwan da ake wa shi mamaci na wanka da likafani wa ghairi zalika da waɗansu hidindumu duk da ake wa mamaci mamaci yana buƙatar wanka likafani sallah a saka shi a kabari a yi mishi addu'a yana buƙatar waɗannan ko to mafi girman abin da mamaci ya fi bukata a hammuha a salatu alaihi lima fi hamin fa'idatin du'a sallah mamaci ya fi bukata an fahimta jama'a sallah mamaci ya fi bukata don haka za mu zo wani karatu wanda za ku ji malamai za su bayyana idan aka rufe musulmi ba a yi mishi sallah ba saboda wani dalili kowane iri ne to sai an yi mishi sallah komai daren dadewa amma aka rufe musulmi ba a yi mishi wanka ba ko ba a yi mishi likafani ba ko aka sanya shi da ciki a kabari ko aka sanya shi a rigingine yana kallon sama ko aka sanya shi yana kallon yamma kun ga duk ba daidai ba ne malamai suka ce kadai za a iya haƙe kabarin ne a gyara mai kwanciya ko a yi mai wanka ko a sa mai likafani in ana tsammanin bai riɓe ba amma na tsammanin zuwa yanzu ya riɓe to shi kenan ba za a ce a tono shi a mai wanka ba a tono shi a mai likafani a tono shi a mishi kaza shi sa lokacin da wata babbar matsala ta taso a ƙasar nan yan jaridu suka zo suka yanyame mu da tambaya dole aka fayyace abubuwan don lokacin sun so su haifar da wata gagarumar fitina a ƙasar har yanzu akwai documentation ɗin akan intanet akan su gadonasco su ga damaskon nan wasu musulmi ne suka yi yunkurin juyin mulki a lokacin baban gida aka je aka same su kuma ba su yi nasara ba aka kama su da aka kashe su sai aka je kawai aka haƙa rami aka zuba su daga baya su suka tado da magana cewa an ci mutuncin iyayensu da kaza kaza suna musulmi an binne su ba a yi musu wanka ba ba likafani ba fuskanta alƙibla kawai an watsa su ne a cikin ƙasa kamar karnuka aka rufe to me abin yi mamman batsa ko sorry mamman batsa eh ayi hakuri jama'a mamman batsa to ita ce fatawar kawai da muka bayar cewa to ai yanzu tsawon lokaci yayi tsawo yanzu an kai shekara goma sha ko an tayar ma ashirin abin da yake daidai shine za a haƙura game da likafani game da fuskanta alƙibla game da wanka game da kaza amma sallah ba za a haƙura ba kuma duk abubuwan da ake wa mamaci to ita sallar gawa din tafi ba dan komai ba malam yake cewa min fa'idati du'a ilahu bin najati min al'azab saboda fatan ayi mishi allazi sayudfanu fihi wadda yake yanzu yanzu nan za a rufe shi ita ce azabar da tafi kowace a gaggauta yi mishi addu'a Allah ya nesanta shi da ita don in ya nesanta shi da ita ko da wata azaba na jiran shi a lahira to kafin tashin kiyaman musulmi Allah ya kawo mai da dukkan azaba musamman azabar kabari to kuma wannan yana nan a cikin ainihin a abin nan sallar gawa shi yasa za ga a cikin sallar gawa zaka ji kana cewa Allahumma gasi tar dauda sanyi in yi sanyi yana kankara dauda to manyan kankara da ƙananan